haba haba haba 'yan nijar wannan wani irin hauka ne na daɗe ban yi bidiyo a kan mutanen nijar ba amma gaskiya wannan sayin kun fusata ne ko da yake kuna buƙatan shawara duba da ku duba yadda najeriya mu take irin wannan matsantsalin naku da kuke ciki mu mun riga da mun wuce gurin kuma mun san me yake tafi rashin tsaro da sauransu gaje kaga ana kashe sojoji legali da sauransu ana kashe talakawa da sauransu kun san mun fi ku irin wannan matsantsalin to amma ku yanzu kuka fara shiga irin matsantsalin nan kar ku tafka kuskuren da mu 'yan najeriya mu tafka zagin shugaba ba shine maslaha a wannan al'amuran ba ku rike addu'a wannan shine shawaran da nake ba ku ku daina zagin shugaban ƙasa zagin shugaba dabbanci ne wawanci ne shawara nake ba ku kyauta idan ba aka ba ko wallahi za ku shiga wahala fiye da yadda najeriya ta shiga kun ga garin ku kararrami ne bai kai najeriya ba amma wallahi ba abin da ya samu a wuya a bala'i kamar zagin shugabanni da zagin malamai da tsoronsu wallahi tallahi to saboda haka ku biya hankali ba wai na wannan bidiyon ba ne don in ciwo Nijar mutunci ko wani abu a'a ni hasali ma na ce ba zan ƙara bidiyo a kan Nijar ba amma duba da yan uwa musulmai ne a cikin kasar baki daya amma gaskiya bai kamata ku ke zagin shugaban ku ba addu'a za ku yi masa zagi da tsinuwa haka to Allah ya tsine mishi tsinuwan kuna nufin ba ku kuka tsine wa kanku ba ya dinga tafka muku bala'i kenan amma kuna mara addu'a ko da da laifin shi zai shiri addu'a ya bar komai mutane na da kar ku tabka kuskuren da mu muka tabka wahala ba ta da daɗi ba ku san har yanzu ba ku san bala'i ba wallahi tallahi har yanzu ba ku san bala'i ba da kun san bala'i ba za ku zage shugaban ku ba bala'i bala'i bala'i in ban da addu'a babu abin da yake tsaye da ta ba wai zagin shugaba ba zagin shugaba ya dai ya ƙara don allah ya tsine mishi din ya tsinu tsinanne kuma babu abin da zai muku in ban da shirme da hauka kuma ya bari a yi ta kashe ku amma an kuna mara addu'a ba haba da allah da allah kar ku tafka kuskuren da muka tafka wahala wahala ba daɗi wallahi to saboda haka ku yi haƙuri in kun ji zafin bidiyon na da na muku amma ni dai na fito ne dan ba ku shawara in koma gefe na yi shuru yawwa Allah ubangiji ya samu dace